خطيبة فضيلة الشيخ مصطفى بن العدل wato gabatarwa ne na babban malami mustapha al'adawi mustapha bin al'adawi ɗaya daga cikin manyan malamai da muke da su a masar allah madaukakin sarki ya ƙara masu ya kara masa lafiya hafizahullahu ta'ala alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah godiya tabbata ga Allah ta'ala tsira da aminci tabbata ga manzan tsira sallallahu alaihi wa alihi sallam na san mun yi da waɗansu waɗanda suka yi organizing wannan dauran cewa za su samar da littafi amma ga alamun sa ba mun ga littafin ba wa ba'd to an kawo littafi ga wanda ga wanda yake bukata فهذا كتاب الذل والانكسار بين يدي العبيد الجبار فهذا كتاب الذل والانكسار بين يدي العبيد الجبار wannan shine littafin az-zull wal inkisar baina yaday al-aziz al-jabbar wato daukan kaskanci da kuma karyewan zuciya da na gaɓaɓɓa a gaban Allah maɗaukakin sarki lil imam hafiz ibn rajab rahimahullahu ta'ala na babban malami al-imam ibn rajab rahmatullahi wato rahma rahmatan wasi'a Allah ya masa rahama rahama mai yawa wa askana ko fasiha jannatihi Allah ta'ala ya zaunar da shi a fadin aljannarsa kama bi tahrijil ahadith alwarida bi tahrijil ahadith alwarida fiha ko fihi ya tsayo wajen takrijin hadisan da suka zo a cikin littafin wa kadhal athar wal hikam haka dukkanin al'asar wato zantuttukan sahabbai da tabi'ai da manyan shikimomi da aka tara a cikin littafin bima shikku sihhatan wa da'fan ya ambaci abin da waɗannan asar kan waɗannan nusus da aka ambata a cikin littafin suka cancanta in hadisi ya inganta ce to wannan hadisin ingantacce ne in ba'ifi ne ma haka wanda ya wannan aiki a kuna tsarin طارق asif bin hajazi حفظه wa baraka فيه shine wannan babban malami tsarik asif bin hajazi malami ne dan kasan masar Allah madaukakin sarki ya saka masa wa qad kuntum ma'ahu bi muraja'ati amalihi Sheikh Mustafa bin al-Adawi yace mun tsaya mun yi wannan aiki tare da shi na duba aikin da yayi fa ko fil jumla a takaice sai na cimma wannan littafin muwaffikan na wato muwaffaq an datar da littafin Na nafi'an littafi ne mai amfani fallafu as'alu an yubaraka fihi Allah ta'ala muke roƙo ya sanya wa littafin albarka wa fi masa'ihi sannan ya sanya wa qudus shi wanda ya kai ya komo shine ne almasa'i, wanda ya kai ya komo ya samar da yawa littafin aiki da shi wanda ya wallafa littafin ibn rajab wa an yadfa bihi wa bi hadha al-kitab wal muslimin Allah ya amfanar da al'umma ya amfanar da musulmi da musulunci da wannan littafi hadha wanda kenan wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa sallam ko sallim tsira da amincin Allah tabbata ga annabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin katabahu abu abdullah mustafa al-adab wato wannan tahqiqin da zamu miki da ke gaban mu ko da ke hannun wadansu mu tahqiqi ne mai kyau ya fi irin wannan mabugun akwai wannan littafin asrarus salani na al-imam ibn qayyim amma da suka tashi za su buga shi sai suka hada shi da shi wannan littafin abdullu wa linki saru lil jabbar amma ya fi shahara da al-khushu fi salah na ibnu rajab to wannan taqiqin yana da kyau kware da gaske taqiqin da yanzu mutane ke mallakarsa. so kuma ya ambaci dan su fa'idoji shi wanda ya taqiqin wanda zamu karanta su haka a gurguje ba tare da mun fara tazance a kansu ba kafin wala Allah zuwa karatun gobe muna taron mu samu daman shiga cikin littafin Allah ta'ala ya datar da mu karatu ne zamu yi na awa daya da izinin Allah subhanahu wataala muqaddimatul muhaqqiq ga muƙaddima na shi wanda ya tahqiqin littafin inna alhamdulillahi ta'ala zamu ganshi a shafi na kudu Inna alhamdulillahi ta'ala na sainu huwa na safiru ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدك الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أتقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة جماعة وانا يتأكي كرا خطبة الحاجة da wannan ake ɗaura aure duk lokacin da za a ɗaura aure wannan ake karantawa kafin wato a tabbatar da an ɗaura aure tsakanin ma'aurata saboda albarkan watan addu'a da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kan yi ana kiranta khutbatul haja mun gane ko wato kaga daga sunanta ma za a gano aikinta khutbatul haja khutubar da akan yi duk sanda aka tunkari wata bukata bukatar ka ɗaura daura aure ne tsakanin mutane biyu miji da mata namiji da mace za a daura musu aure to sai a yi kutuba a buɗe wannan ɗaura aure da wannan a buƙatar ka kai sulhu ne tsakanin amru da zaidu to sai ka buɗe zancenka da wannan so da yawa in aka buɗe zance da wannan kutubatul haja din sai Allah ta'ala ya sanya albarka cikin abin da zai biyo baya malamai da yawa sun yi rubuce-rubuce kan kutubatul haja kawai malam muhammad nasiruddin albani yana da littafi kutubatul haja sunan littafin kenan malamai da yawa kafin shi sun rubuta risala ƙananan littattafai kan wannan so da yawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam in zai magana da waɗannan yake budewa mun ga ne ko sannan ta kunshi godiya ga Allah madaukakin sarki da neman taimakonsa da neman gafararsa da neman tsari daga sharrin kawunan kullum kana roƙon Allah ta'ala ya raba ka da sharrin kanka gane ko yanzu da wani zai kalle ka sai ce Allah ya raba da ka, ila ba zai ka jawo shi lalan kai ma kuma kana neman Allah ya raba ka da sharrin kanka da ada yana da irin nashi shirin duk wanda Allah ta'ala shiryar ba wani wanda zai iya batar da shi shirya ta Allah ce wanda kuma ya bace na anan wurin ba za a ce wanda Allah ya batar da shi ba don ba a danganta wa Allah mummunan abu sai a ce wanda ya face to a nan wurin kuma ba wanda zai yi shi da shi in ba shi Allah din ba na shaida ba abin bauta da gaskiya bisa tantanta, sai Allah lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bawan Allah ne dan sakonta to sai ma'aikin Allah ya kara da ayar suratu Ali Imran aya ta 102 ubangiji ta ala ce ya kuma mu ne ku ji tsoron Allah matukar jin tsoronsa kar ku mutu sai kuna musulmai kowa ya kokarin ganin cewa ya mutu da imani aya ta biyu kuma aya suratul yi aya farko fadin ubangiji madaukakin sarki ya kuma mu ne ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halitta ku daga rai daya annabi adam kuma ya halitta ma wannan rai din matarka matarsa hawwa'u daga nan aka samar da 'ya'ya maza da mata ƙarƙashin waɗannan bayan Allah guda biyu wato annabin Allah annabi Adam da matarsa hawa ku ji tsoron Allah wadda kuka roƙe shi ta hanyar zumunci a nan wurin malamai suka yi fassara biyu Allah allazi tasa'aluna bihi wal arham wato wanda kuke roƙon kawunanku wanda kuka roƙi junanku da shi ka ce ka bani dan Allah an gane ko wal arhama kuma ku ji tsoron zumunci allazi tasaaluna bihi wanda kuka roƙi junanku amma sai ku yi tawassuli da ubangiji ta'ala akan ce bani dan Allah mi koman dan Allah araman dan Allah sannan wal arhama ku ji tsoron ku ji tsoron zumunci kar ku yanke karku ku yanke shi karku yanke zumunci ko allazi na wato allazi ta sa'alu na bihi wanda kuka roki junanku da shi sannan wal arhama kukan kuma roki junanku ta hanyar zumunci an gane ko aini dan wajen wancan ne aini dan wajen wani ne shine mai gidan ya turo ne ya ce to in kawo maka takarduna kaga wato a nan wurin kana so ya nima maka appointment na aiki amma kuma ka shikatta al'amarin zumunci mun gane ko inna allaha kana alaikum raqiba lalle ubangiji ta Ala yana kula da ku shi ya sa muku ido yana ishrafin duk abin da kuke ubangiji ta Ala, yana imbitilatin duk abin da kowane bawa yake ya ayyukan ladina amanu taqullaka wa qulu qawlan sadida ya ku ne ku ji tsoron Allah ku faɗi zance na daidai yuslih lakum a'malakum in kuna fadin zance na daidai sai ubangiji ta ala ya gyara muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma ya kafarta muku shi yasa in zaka fadi fadi gaskiya komai ta da maka kafiya gaskiya kamar da ma'aikin Allah ya fada tana shiryar da bawa ne zuwa ga ayyukan alkhairi masu yawa in kana fadin gaskiya kana fadin zance na daidai sai Allah ya gyara maka ayyukanka kuma ya yi laifuffukanka wa mai yi illa ka wa rasulahu da yawa Allah da annabinsa da'a da fata fauzan azima to babu shakka wannan mutum ya rabauta rabu mai girma mai yawa duk mutumin da yawa Allah ta'ala ya ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da'a to ya sami rabo-rabo mai yawa a cikin suratul ahzab amma ba'du bayan haka abin da yafi dacewa kenan ka ce amma ba'du karka ce wa ba'ad a amma ba'ad karka ce summa amma ba'ad duk wannan ba a ji daga bakin manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba al-imam al-bukhari ya bude babi a cikin sahih al-bukhari ce babu amma ba'ad babin da zai magana dangane da muhimmancin amma ba'ad duk wani kuskure ba da za ka yi ka summa amma ba'ad wai ka kara tsawon larabcin wa ba'ad ka takaita larabcin duk wannan bai ba abinda ya fi dacewa da sunna kaɗai ka ce amma ba abu mun gane ko shi aka ruwaito daga wanda ya fi kowa iya larabci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa ina attaqal hadisi kitabullah lalle mafi gaskiyan zance ba kamar littafin Allah an gane ko littafin Allah ba wani zance mai ingancinsa Wa الهدي هدي محمد صلى mafi alkhairin shari'a ba kaman shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa mafi sharrin al'amura kuma sune bid'o'i wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala dukkan wani abu da aka ƙirƙiro na bid'a babu shakka bata ce dukkan bata kuma ya wuta ce alamai sun ta rubuce-rubuce a kan bida al'imamu ibn wadda yana da littafin albida a tuwon na nahyu ana sama da shekara 700 da suka wuce baya al'imamu tsartushi yana da kitabul bida iwal hawadith nan ma ya tsoratar a akan bid'o'i shi ma malami ne na da akwai littafin al'ibda fi mabar al na aliyu mahfuz duk za ku ji sharrin bida'a mun gane ko to aga yace summa amma ba da ai kashi amma ba da yafi kamata a ce ya ce dan shi ya tabbata a cikin me a hadisi shike cikin sunna fa inna salata wato koda zaka yi ta maimaitawa amma ba da zaka ce mun gane ko da haka aka roto daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka kawo wani zance sai ka ce amma ba'du can ma an ka kawo wani zance nan ma ya ƙara cewa amma ba'du fa inna salata laysat aba'an yalqihi al-musalli an kahilihi ita sallah ba kaya bace an gane ko wanda wai masallaci ya kota ya sauke wannan kayan daga kafadarsa wa yastarihu minhu ya samu ya huta ina ma'anan wannan zancen kaga duk abin da yake kaya wanda ya tankwara duranka yin shi kake a gurguje a gurguje ka tafi da sauri da sauri ka samu ka sauki to sallah ba kaya ba ce an gane ko balle ka ce bari ka yi ta a gurguje a gurguje a gurguje kai maza dai kai dai ka sauki a'a sallah wata fadama ce ta jin daɗi yadda ka san gidan gona ne kamar wani gadina wadda za ka shiga ka huta ba ka san fita an gane ko haka sallah take annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana idza hadabahu amrun fadi'a ila salah duk lokacin da wani abu ya bata masa rai to in yana kan hankalinsa ya kwanta sai ya alula ya sallah Su da yawa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in aka yi gwaggwar maya aka yi kai komo aka kai aka dawo ya gaji sai ya kusa lokacin sallah ya shiga da zarar lokaci ya shiga sai ce wa bilalu a rahina biha ya bilal Ka kira mana sallah mai sallah mu samu nishadi to dukkan wanda yake jin daɗin abin da yake yi za a ga ya samu natsuwa na zuci da na gaɓuɓɓa da aka ake so shi mai sallah in zai yi sallah to ya tabbatar da cewa ya samu natsuwan zuciya da kuma natsuwan gababba wannan shi ke sa mutum ya samu ladan sallah cikakka amma lokacin da kake sallah kana tuna bara kana tuna baranta kana tunanin me zai faru baɗi da baɗinta kana tuna jiya da shekaran jiya kana tun ɗazu da yanzu da gobe me zai faru to aga mutum wannan yana wabce ladan sallarsa ne yana zubarwa duk malamai sun ce da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wani bawa yakan yi sallah amma ɗaya bisa goma ake bashi suka ce wannan yana da alaka ne da abubuwa guda uku na ɗaya shine na tsuwon zuciya da na tsuwon gababba na biyu cika ayyuka na sallah ɗin kabbaran har tsayuwan sallar ruku'u sujuda ka kusantar da su da yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yin nasa na uku kuma su ne azkar da ake yi a cikin sallah wadannan su ne abubuwan da zaka ba su muhimmanci duk sanda zaka yi sallah abu na farko kai iya ka wajen ganin cewa ka samu natsuwan zuci kar ka yarda ka biya ma shaidan din dan hindibu wanda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace in bawa ya tada sallah sai zo ya ce maka tana kaza tana kaza tana kaza wani abin ma za ka yi ta nima ba gani ba amma kana kabbarta sallah ko wadda ya zo yi ta mafitarsa faɗa ya ije kayansa bai gani ba ya tambayi matan ta ce bata gani ba ya ta faɗa can da ya ɗauki alula ya fara sallah ya yi raka a farko ya taso na biyu ce ke na tuna dubu ya zo ya tuna masa to karka yadda kamar yadda ka ji mai ahadari na faɗa cewa in ka shiga cikin sallah to fastakil bi muraqabati maulaka allazi tusalli li wajhihi to haka ake bukata don Allah mun fahimci wannan da kyau walaysat harakatun mujarrada min ar-ruki wa tadabbur ba wai kawai wato harkat motsa gaban jiki ba kadai motsa gaban jiki ne sallah ba ta da ka shigar da zuciyarka ba ta da ka shigar da tuntuntuni dangane da ubangijinka ba sallah ba wai kawai wannan motsa jikin da ake a daga baya a duka a yi sujuda a yi ruku'u wannan ba wai su ne kadai sallah ba dole sai ka shigar da natsuwa innaha munajatu lillahi khal wato munajatu lillahi khaliqis samawati wal ard sallah ganawa ne da Allah wanda shine ya halicci sammai da ƙarsai, wa wuqufun baina yadayhi sannan sallah na nufin tsayawa gaban Allah yajidu halawataha man sa'a ha ila khushui fa adrakahu to wanda yake samun dandanan sallah dandanan ganawa da Allah kun san ganawa da babba akwai daɗi ko duk da ka samu daman za a gana da gwamna ga ka gashi kamar da muke zaune da shugaba ya dukar da kanshi ka dukar da taka ka dukar da na haka sai ka je kaman kakka daga in ya duko ka duko kuna kuna sirrantawa za a ce shugaban kasa janar muhammadu buhari ya duko haka kudance sai ka ji doronka baya gajiya saboda kana ganawa ne da wani babba to akwai sarkin sarakuna gaba daya shine wa duk lokacin da kake sallah kana ganawa da Allah ne an gane ko to ba so ake a gurguje a gurguje ka kusa ka fita ba ban tsammanin za ka samu jaman ganawa da shugaban kasa wai kai ka je wai kai fa ka kusa in dai ba sallah aka kira ba in gane ko kawai kuna ciki ka je wai kai ka kusa kai abin ya isa ka kusa ka tafi kaga talaka yana da wahala yi wannan to ina ga kuma ganawa da ubangijin shugabannin kasashe gaba ɗaya mun gane ko so ake ka rika jin ɗanɗano da zaƙin ganawa da Allah to an ba za ka ji wannan zaƙin ba sai wanda man sa'a ha, wanda ya aiki don ya samu zaƙin ya yi aiki ya kai ya komo ilal kwasho don ya samu natsuwan zuci fa ku, sai Allah ya sa ya samu tun mutumin da ya samu natsuwan zuci ya zama yana sallah ba abin yake tunawa sai ubangijinsa to wanda ya kowa gane zaƙin sallah wa yastarihu fiha wala yastarihu minha zai huta cikin sallah ba zai huta daga gare ta ba wato mutumin da yake jin shi hutunsa na cikin sallar yana sallah din yake a natsa yake hutawa yake yi kaga wannan ba zai so sallar ta kare ba amma mutumin da yake ganin kai bari in yi in yi huta in yi in maza in sauke nauyi to aga wannan a gurguje a gurguje yake ce kai dai wannan nauyin in je in sauke an gane ko to ana bukatar mutum ya samu nutsuwa a sallah wa yas'adu inda ma ya khatibu rabbahu tabaraka wa ta'ala sai rika jin dadi lokacin da yake magana da ubangijinsa so da yawa magabata dukan ce in je in magana da Allah sai aga sun fara sallah an gane ko wa ya'lamu anna Allah azza wa jalla yujibuhu wa yastajibu lahu ya san Allah ta'ala yana amsa masa an gane ko duk abin da ya karanta a sallah Allah yana ba shi amsa ga in yace alhamdulillahi rabbil alamin Allah ta'ala zai ci hamadani abdi bawa na ya gode mani an gane ko haka haka duk abin da ya faɗa Allah ta'ala zai mai masa da martani zai ba shi amsa kuma in ya yi addu'a yace ihdinas al mustaqim to ubangiji ta'ala zai karɓi addu'arsa wa yastajibu lahu inna salata umudud dini. jama'a sallah ita ce ginshikin addini wa rukunin min ahammi arkanin islam wani rukuni ne wani ginshiki ne cikin mafi muhimmancin ginshikan musulunci wa hiya alamatu ala sidikin iman yin sallah bisa natsuwa da tabbatuwa wannan shi ke nuna gaskiyar imanin bawa fahiyar haddul fasilu bainal kufri wal iman marabi tsakanin mummuni da kafiri ba ita ce sallah abinda ke nuna cewa wani mummuni ne kula da sallah abinda ke nuna cewa wani kafiri ne watsi da sallah an gane ko tun lokacin da mutum yi watsi da sallah to ga wato yana iya kaiwa zuwa ga haddin kafirci Al'imami imam ibn al ya rubuta littafi hukumu tarike Sallah. hukuncin mai barin sallah ya kawo maganganun malamai akwai waɗanda suke kallon cewa tun lokacin da mutum bai sallah ko da ya yi imani da ita ya kafirta akwai masu ganin cewa inda ya yi imani da sallar yana ganin ta a matsayin wajiba Allah ya wajibta masa to har yanzu yana nan a matsayin shi na musulmi ko da bai awatar da ita amma mafi yawancin malaman saudi arabia suna kan fahimtar cewa duk mutumin da baya sallah ko yayi imani da ita ya kafirta an gane ko ba wani abu da ya kai sallah a cikin addinin musulunci ina fata mun fahimta da kyau kaga ai akwai mutumin da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ya rasulullah ni dai ina so musulunta in shiga addinin ka amma matsala ta yanzu a ce sai na rika yin azumi ba zan ci abinci ba kwana talatin ko ashirin da tara annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce shigar musuluncin ba sai kai azumin ba ya ce to ya ma'aikin Allah wallahi ni cikin abin da nake ta tunani yanzu in na shiga musuluncin nan in na tara kuɗi na kuma sai na rika ba da zakka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce shiga musuluncin ka kashe kuɗinka kakka bada ya ce to yanzu ya rasulullah in na shiga musuluncin nan kawai sai a zo a ce wai hayya alal jihad sai an fito an tafi jihadi ma'aikin Allah ya ce shiga musuluncin kai zaman ka a gida tare da iyalinka ka je jihadin can sai ya ce to ya rasulallah ni yanzu in na shiga musuluncin nan sai a ce kullum sai na yi sallah ni dai alaga man kafa ba sai ne sallah ba annabi ya ce a to wannan kam da wannan dan wannan dole sai ka yi sallah in za ka shiga kai sallah ka shiga in ba za ka shiga in ba sallah ka bari ma'ana dukkan sharuɗa da ya kawo ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba zai kaza ba ba zai aiki kaza ba duk annabi ya daga masa kaba amma da ya kinkimo babban magana ya ce to shi fa sallah ma ba zai ba sai ma'aikin Allah ke ala khayra fi dinin biduni salah ba wani addinin da ke da alkhairi duk addinin da ba zai yi matukar ba zai kula da sallah ba wannan addinin nashi ba shi da wani alkhairi mun gane ko shi yasa ka tausaya ma wanda za a ga ana sallah a masallaci su suna can filin makaranta suna fira abinsu? su wallahi ka tausaya musu musulmi in aka kira sallah ba abin da yake yi sai masallaci domin ji yake nishadarsa a cikin sallar take Allah ta'ala ya datar da mu wa tarikuha hadafa li aqsal uqubat duk mutumin da yake barin sallah to ya nufaci ya nufaci mafi girman ukuba allati ja'a biha shar'ul mutahhar fi dunya wal akhirah wanda shari'a tsarkakakka ta zo da ita shari'a ta zo da ukubar da za a yi wa tariku salati mai barin sallah wa salatu tanha anil fahsha'i wal munkar matukar mutum yayi sallah sallah irin yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karantar da ita to tana hana ai tana hana ayyukan alfasha an gane ko an ce aikin alfasha shine wadda a ɗabi'an ɗan adam ma ko da a ce musulunci bai hana ba to ɗan adam da hankalin shi bai dace yi ba misali kamar kisan kai in ka ji an ce alfasha shine aikin da ba wai nasosan shari'a ne kaɗai suka hana abin ba ka kaddara ma da Allah da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi ba su hana ba kai da kanka in dai kana da lafiyayyen hankali bai dace kai ba yanzu ko da ba hana kisan kai ba ya kamata ka kisan kai to irin waɗannan su ake kira alfasha kamar zana. ko da ba a hana zana ba ya kamata kai zana. wani irin kazanta ne haka an gane ko ka je wajen wata sahibatul firashin musharak mai katifar haɗaka ta ga abin akwai kazanta a cikinsa to ake kira alfasha wadda ɗabi'un mutane ma ya kyamaci abin walmunkar wadda ita kuma shari'a ce almunkar aikin da shari'a ce ta nuna muninsa ba lalai kai ɗan adam ka iya gano muninsa ba an gane ko amma shari'a ta nuna muninsa misali kamar riba kamar cin riba cin riba kai kana ganin ai kawai wala Allah inda za a kyala hankalinka zai ce a ah, to kawai a halatta a kowa riban mana kame da aka halatta a kowa riba ai riba daga wani nake samu zaidu ya ci riba daga amru amru ya ci riba daga zaidu wata rana to haka shi ma a bar riban mana yau zaidu ya ci riba wajen er, amru amru jibi ya ci riba wajen zaidu kila hankalinka zai nuna haka to sai shari'a ta ce maka a'a sai ta nuna maka muninka ba lalai kai ka gano munin ba duk kaifin hankalinka sai shari'a ta nuna maka wannan mai ake ce masa al-munkar don Allah in fahimci wannan da kyau kala ta'ala Allah ya ce wa aqimus salata inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar a tsayar da sallah lalle sallah tana hani kan alfasha da munkar kun ne ko wala dhikrullahi akbar lalle ambatan Allah shine mafi girma wallahu ya'lamu ma tasna'un Allah ta'ala kan abin da kuke aikatawa a cikin suratul ankabut aya ta biyar. wala yunkinu an ta haƙaƙa salatu ahdafaha illa idza tawafara la al kwasho bai yiwa a ce sallah ta iya tabbatar da manufofinta sai in har an wadata mata sai tsoron Allah ya wadatu a cikin wato sai khushu'i in an ce al na natsuwan zuciya tumanina natsuwan gabbai al na natsuwan zuci domin gabanka tana iya tunatsu amma zuciyarka ba ta natsu ba kana iya kallon wani ya yi dukar da kanshi haka ba inda yake motsi a jikinsa bai waike-waike amma wallahi zuciyarsa ta wuce mai duguri ta zaga ta wuce wajen yobe ta shiga badawai da gaidan ta kewayo ta shiga kasuwan kwari na sabon gari ta tsallako ta dawo kasuwan sabon garin zaria zuciyarsa ba to wannan za mu zo mu karanta wannan munafunci ne an gaya ne ko akwai ruwa da yawa da suka tabbatar da cewa munafunci ne yin haka a gabanka haka a ga kaman ka natsu amma zuciyarka ba a natsa take ba a cikin sallah malamai suna cewa wato munafiki cikin sallah kenan an gaya ne ko ana so yadda gabanka suka natsu zuciyarka ma ta natsu shi yasa aka ce alkhushu'u wa tumanina alkushu na tsuwan zuci ya zan ba abin da kake hararowa sai sai ubangijinka sai sallar da kake sai aljanna sai wuta an gane ko wannan alkushu na kuma na tsuwan gabai babu sosososhe babu waige-waige da makamantansu mun gane ko Allah ya muke mu sai ce wa kudurul qalba sannan sai ka halatto da zuciyarka ka tara ta wuri daya وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نؤود علينا أنفسنا وأولادنا للي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أمرتي mu horar da kawunan da 'ya'yanmu ba ba kan kawunan da 'ya'yanmu horo mun zo an da yablugan nashi'u saba'a sinin duk lokacin da yaro ya taso ya kai shekara bakwai ma'aikin Allah ce to a koya masa sallah a umarce shi da sallah na وينشئ ناشئ الفتيان منا على ما كان أوده أبوه وما دان bi hida walakin yu'allimuhu tadayyuna aqrabuhu wato shi yaro sai kan koya masa wayan shu'u na fitiya ni minna yara suna tasowa ne cikin mu alama kana awwaduhu abuhu danka zai taso ne kan abin da ka dora shi akai wa ma dana alfata ko bihida ana cewa alhaja ana cewa alhija hankali an gane ko dan adam yaro baya tasowa da hankali da hankalinsa kaɗai ba zai iya kansulin ɗinsa ya zama mai tarbiyyar musulunci ba sai kai babansa ka sa masa hannu ka nemi taimakon Allah wala tasqutu wato wala tusqatu anil mukallaf bi halin min al ahwal ba ranan da ake sarayar da sallah daga mukallaf wanda aka dora masa shari'a a ce wai yau an yafe masa saboda bai da lafiya ma dama mutamatti'an bil aqal matukar da yana da hankali duk lokacin da kake da hankali matukar akwai hankali tattare da bawa to ba yadda za a yi a ce wai wannan bawan an ɗauke mai sallah shi yasa yana cikin abubuwa da ya dace mai da hankali a kansu ne sallolin majinyata da yawa wani cika damuwa da wannan ɓangaren ba in aka ce wane ya jinyar mara lafiya a shika ko a wani asibiti da ake da su zai ga babban damuwarsa shine ya kai ya komo wajen kiran likita da mai bashi magani in zai ba wali ya tama mata an bai damu da sai ya yi sallah ba matuƙar hankali bai gushe daga bawa ba inda yana da hankali to wallahi sai an wajabta masa sallah ko da ko duk jikinsa baya motsi in dai da hankali sharaɗin sallah kaɗai hankali hankali na gushewa sai a ɗauke wa bawa sallah amma matukar akwai hankali to ba wani uzurin da za a shiga a ce ba a sallah babu an gane ko komai rantsi ko ana yaƙi wallahi in lokacin sallah ya ce an yi sallah ko yaƙi ake a halin yaƙin an ce a yi sallah ba a ɗagawa bawa kafa a ce wai shi kai ya sallah akwai irin sallan nan ma ta salatu Tsalibu wal matlub irin kun bi barayi a guje in kun tsaya za ku yi sallah su gudu ku tsere ba ku to kuna gudu da mota kuna gudu lokacin sallah ya sai ku yi sallah a halin gudu da mota ha kuma yan kidnappers sun biyo ku in kun tsaya za ku yi sallah ta kama ku to a halin gudun ma kidnappers din sai kun yi sallah ba ku lokacin da aka ce kar kai sallah sai in an zare hankali daga bawa to amma wani yana iya samun rashin lafiya ya kwanta a gadon asibiti sai wata ɗaya wata biyu ba amma waiwaye shi da maganin sallah ba majinyatarsa ai ganin suke ai yana da uzuri yana kwance ne Lallai cikin abin da ya dace ai ta faɗakarwa sallar marasa lafiya a asibitittuka mun gane wannan da kyau da yawa za a ga shi mai jinya ya tashi ya je sallah amma wannan da yake kwance wala Allah zai iya motsi saboda zafin ciwon in dai yana da hankali fa sai ka rada masa cewa wani lokacin sallah yayi kai masa alula in alulan zai samu kai masa taimama in taimama za ta samu in duka ba za ta samu ba yi sallar a haka yana kwancin a haka ya kirba cewa gashi yayi kabbaran harma gashi yayi kaza gashi yayi kaza har zuwa sallama mun gane ko Allah ta'ala ya datar da ba a dauke sallah daga mutane mutukar akwai hankali ila an ya muta mutum zai ta sallah har ya bar duniya har ya mutu qala jalla sana'uhu Allah ta'ala ya ce an gane ko wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin wato ka bautawa ubangijinka har sanda mutuwa za ta zo maka wasalatu silatun bainal abdi wa rabbi ita ita ce alaka tsakanin ita take sadarwa tsakanin bawa da ubangijinsa wale takfi fi hal harkatu wal alfaz kawai wannan kai komo yunkuri da ɗagowa, ruku'u da sujuda da lafissa da ake furtawa a cikin sallah wannan kaɗai ba zai mai wannan aikin ya zama sallah ba wa salati huwal khushu ga jama'a ran sallah jagoran sallah shine natsuwan zuciya natsuwan zuciya da na gabbu da na gabbuba walizalika azbata rabbuna tabaaraka wa ta'ala sifata al-falahi lil mu'minina alladhina kun fi salatihim khashu'un shi yasa Allah ta'ala ya tabbatar da ya cancantar da aljanna an gane ko ya cancantar da tsira da samun aljanna ga mummunan da suke natsuwan zuciya a sallarsu Allah ta'ala ce kada aflaha almu'minun babu shakka mummuni za su samu aljanna kaman ka ce wasu mummuna sai Allah ya ce alladina hum fi salatihim khashi'un sune wanda in suka zo za sallah sukan samar da natsuwan zuciya an gane ko sukan samar da mai natsuwan zuciya ka zama gaba ɗaya baka ji gani ma'ana Allah kaɗai ka a gabanka don Allah mun fahimci wannan da kyau shine natsuwan zuciyar da ka samu karkarka tunane-tunane in kana sallah innal hayatal matiyata allati karratna wa tsarat ala uqulina wa tasarrufatina innal hayatal matiya kun ga irin wannan rayuwar ta neman kuɗi an gane ko shine innal hayatal maddiyata wannan rayuwar ta business ta neman kuɗi allati garratna wacce ta rude mu wa sai tsarat ala uqulina ta samu jagorancin kwakwalan take jagorancin kwakwalan wa tasarrufatina kai koman mu gaba daya ya za a samu amma wallahi ba a damu da hanyar samun ba kawai kai dai abin ya shigo hannu wannan haka rayuwa take a yau ba 'yan boko ba ba 'yan kasuwa ba 'yan boko 'yan ɓaya-ɓaya ne da yawa yara da suke zuwa jami'a suke suke yin digiri wala wani inda da yau ya shiga aka yi masa interview aka ba shi admission gobe inda za a baya takardan a ce ga an yi a wajen ɗinka digirin ka gama zai ce shi kenan shi yana son haka ba a tsayawa a damu in aikin gwamnati aka ɗauke shi bai damu ba yanzu jiya Allah ta'ala haɗa da waɗansu bayan Allah wannan abu ya ce cikin da mamaki wai mutane ne ba an ɗauke su aiki ana biyan su kuɗin wata duk watan duniya sannan ita ma'aikatar da ta ɗauke su aiki ta biya masu kuɗin makaranta ba su za su biya kuɗin makaranta ba a najeriya ɗan kowa ba shi ke biyan kuɗin makarantar ke digiri ya yi duk wasu da zai yi ba to a'a ma'aikatarsu ita ce ta biya masu kudin registration ita take biyan masu school na karatun da ta tura su kaɗai na su je su lakta sannan wancan aikin da take biyan su duk wata ba ta daina biyan su ba a ɗayan gefe kuma ta ba su in sabis ta ce kasu je aikin ina take so su je ku je ku yi kos kaza in kuka gama sai ku dawo ofis ku ci gaba da yamman aiki aiki sanda kuke yin wannan kwas ɗin za a rika biyan ku albashin ku cikakke yadda ake biyan ku sanda kuke zuwa ofis to amma saboda tsabagen ɗan adanci ne zan ce ko najeriyanci ne kan yi wannan abu ya daɗe ya ɗauke min kai wai ɗan adam bai san ma abin da zai cutar da shi ba yau ya je an yi mashi lakta na 'yan wasu kwanaki ko wasu watanni sai a kai gaban da za a tura shi titi to amma wai in ya je titin ma so yake yi da ya wai in ya zo kawai sa makaranta shi takardar da aka ba shi daga can makarantar da aka tura shi yake karatu aka yi postin ɗin shi aka turo shi wata makaranta ya titi to so yake kawai su shugabannin makarantarsa da ya mai sayanin a ba shi a cewa an karɓe shi a wurin to a hankali zai zo aikin ba shi bai yana gaggawa zai taba abuja yana da harkokin gaban shi ba zai yi aikin ba ba zai yi karatun ba kuma zai karɓi kuɗin kuma musulmi don allah jama'a wani irin lalacewa ne ƙasar mutu ya haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to me kake so an baka aiki mutane dubbai suna neman aikin nan ba samu ba a ɗayan gefe ana biyan ka a ɗayan gefe an makarata an ce je ga karatu ka je ka yi da kuɗin gwamnati ba da ka ba amma cikin karatun nan sai aka ce to za ka yi titi to in ka zo yi titin wai ka kawo wasu dogayen tabbatu wai kawai a yi maza a yi mai tsani ne a yi mata mai tsani haka ba suka shigo ofis dina suka cin ina cikin karatu wai kawai kuwa sun guro man zogo ta kaga da wani shi da wai karkara wacce ko to ku tafi na ce to ba da ni ba in za ku yi aiki sai kun zo bakwai da rabi zuwa karfe biyu kuma in invigilator sun ku sai sun zo in invigilator sun ku sai sun zo sun duba sai an cika ka'ida in ba haka ba ba za a iya wannan tun da sabon Allah da ni ba wallahi mutum biyu cikin suka ce su to to nan su in an ce sai an bi ka'ida su sun tafi mutum ɗaya ne ya yarda zai cika ka'ida ya musulunci to kalli lalacewa da ta same mu ne malam anan wurin yake cewa innal hayatal madiyata lati garratna wato rayuwa ta neman kuɗi wacce ta ruɗe mu wa sai tsarat ala uqulina ta samu jagoranci a kwakwalanmu Wata tasarrufatina da kai komanmu wa inna sawarifa sawarifa min almalahi abubuwa da ke dauke hankalinmu na abubuwan wasanni wa wasa'il tarbiya da kuma hanyoyi na daɗi. jin dadi allati mala'at ala kathirin minan nasi hayatahu wata ta cikawa mutane ta yawa rayuwarsu inna zalika kullahu yad'una ila an nubayyana ahamiyatal khushu'i fi salati to duk wannan yana inviting din mu yana gayyatar mu wajen bayyana muhimmancin natsuwan zuciya a sallah alladhi yatridu al-ghafla wanda yake koran rakkana wa ila an nadhkura bil wasa'il kuma yake gayyatar mu mu rika tana hanyoyi allati tu'inul mar'a 'ala al-tahalli bil khushu' wanda sukan taimaki mutum yayi kulliya da samun nasuwan zuciya da naga ubba yayin sallah inna salata rawdatun yajidul mar'u fiha min rahatin nafs babu shakka ita sallah wato wata dausayi ce yajidul mar'u fiha min rahatin nafs inda kasan mawadaci ya shiga gidan gonansa ga ruwa ga fruit da zai tsinka eh, ga ventilation kaga zai samu nutsuwa yana gidan gonansa iska na kai komo ta ko'ina an gane ko to haka mummuni mai cikakken imani yake jin sallah yadda take wa na kal da natsuwan zuciya ma yaksuru hiddata tilkan naza'a wanda kan karya kaifin wancan jirgin almadiya ta neman yadda za a yi kuɗi ko ta halin kaka Allah ta yi ashen na ilaya wadda muka yi ishara a kanta ina cikin nasihar da newa yan uwancan ajiya na ce to wallahi na rantse da Allah duk mutumin da bai tsaye karatun nan da kyau ba bai yi tifin nan ba na ɗaya dai duk kuɗin da ake biyan shi a yanzu sanda yake karatun nan wallahi haram yake ci wallahi yana cin wuta ne balbal wallahi sai ya biya haram ne duk wanda ma'aikatansa ta tura shi ya je ya kwas kuma tana biyan shi sai ya ki zuwa ya yi duk abin da yake samu na alal na haram ne yadda ka san kudin kidnapping wallahi duk ɗaya ne da ransu na kidnapping duk haram ne kowa sai ya biya tsakani ga Allah har gwanda ma kidnapping ya ɗan fi sauki saboda da zai ga wanda yake ya kidnapping sai ya bashi haƙuri ya lallashe shi ya ce da Allah shi ne yake ginashin ɗin shi lokaci kaza lokaci kaza ya karɓi miliyan kaza don Allah ga miliyoyinka yake da Allah ka yafe man sai ce to na yafe maka shi ke nan ba karibin da mu yanzu ɗan kidnafin ɗin da ya kidnafin wani rannan sai ya tuba sai ya zo wajen wanda ya kidnafin ɗin shi ya ce ka tuna shekara kaza da aka kidnafin ɗinka ka eh aka karɓi miliyan kaza eh sai ce to shi ne ga kudinka ina fatan ka ina roƙonka ya fi masu sai ce ya haife mashi akwai ta matsala to amma mutumin da gwamnati ta ɗauke shi aiki sai ta tura ke je wani kwan sai ta ɗibi kudin al'umma sai ta ba shi to ya zai tuba kuma ku lura ba ya ci kudin mu duka to ga wannan akwai haɗari a ciki sannan in ka an gama sai aka baka satifiket ɗin ƙarya na ƙarya ba kai karatun ba sai ka jira kai ma'aikatar ɗaya eh, gashi na dawo an tura ne an ci e, na dawo na yi alhalin ƙarya ne ba kai ko tv ba kai ba to daga nan har ka mutu inda kana wannan ma'aikatan wallahi duk abin da za ka ta haramun kake ci duk kudin watan da za a baka domin sharaɗin a farka ka ci gaba da wannan aiki shine ka je ka kwastam to kuma ba kai ba inda sun san ba kai ba mai za su yi maka ƙoranka za su yi ko to yanzu duk abin da za ka ci haramun kake ci wala haramun kake ci ku samu littafin fikihun nawazir Allah ta'ala ya tsare duk abin da mutum zai yi yana musulmi sai ya rika kula da dokokin musulunci kan mutum ya je ranar lahira kawai abu ya gagara wa yajibu an hadhihi al-as'ila kullaha ko an an hadhihi al-as'ila kullaha al-allamatu al-hafiz ibn rajab rahimahullah jama'a waɗannan duk bayanai da kaji a baya wanda zai ba mu amsa a kansu shine babban malami ibnu rajab al-hanbali Allah ya masa rahama min hilali kitabihi a cikin littafin shi al wal linkisaru lil aziz al-jabbar wa mimma taqaddama fa amru khushu'i kabir in muka yi la'akari da abin da ya gabata za mu fahimci ashe al'amarin khushu'i yana da girma wa sha'nuhu khatir sannan sha'aninsa babu shakka babba ne in ka ji an ce shine babba akan ce anta khatir ana nufin ta kabir wala yata'atta illa liman waffaqahu Allah lidhalik ba wanda yake samun wannan sai wanda Allah ya datar da shi wa shirmanul khushu'i musibatun kabira mun gane ko wato in aka hana mutum khushu'i to musiba ce babba wa hatsabun halaka ne jalal mai girma shi ne khatar hallaka talal mai girma Walhashi khashiquna darajat su kuma sun tsoron Allah mataki mataki ne amalu na kalbi ya yazidu wa yanqus khushu'i ko aikin zuciya ne yakan kare kan ragu faminkum man yabluku a nanar sama cikin masallata akwai wanda natsuwan zuciyarsa inda na ko da natsuwan ne a ƙara wallaki saboda yawan natsuwan zuci da yake da a cikin sallah sai sun tabo judo sai sun tabo sama wa minhum man yakhruju min salatihi lam yaqal shay'a akwai wanda shi kuma zai kare sallar sa bai fahimci komai ba wannan su fi salati ala maratibin hamsa mutane in suna sallah sun kaskashe biyar al'ula na daya martabatu zalimi li nafsihi al-mufrid akwai wanda yakan zalunci kansa mai zagewa wa huwa ta taqasa min wudu'ihi shine wanda tun lokacin da zai in zai yi sallah tun a alola yake jefar da don dan na tsuwa yi alolan yadda ta dace sai ya alolan bi ya bar lum'a ya bar lum'a ya bar can wanke da kyau ba can wanke da kyau ba wa mawaqitiha akwai wanda kuma wajen lokaci lokacin sallar ba zai sallar a lokaci ba wa kududiha akwai wadda ka'idoji da dokokin sallar nan yake watsar da sallarsa wa arkani akwai wadda kuma wajen cika rukunan sallar ne nan ne matsalarsa a sani a nau'in mutane na biyu man yi alama waƙi ha wa kududi ha wa arkani ha zahira wa wudu'i ha akwai wanda yake samun ba lokutan sallah kula yana cika ka'idojin sallah yana cika rukunan sallah na fili na zahiri sannan yana kula da alulan ita sallah na ku, kada bayya mujahadata nafsihi fil waswasa sai dai ya kasa tankwara ransa ya hana ta wasu. in yana sallan ya dinga tuntuntuni kenan ya tuna wancan ya tuna wancan ya tuna wancan har a waye gari ma hatta laye gari kan sallah bai ma san ko raka'a nawa ya sallata ba sai ka zo ka ce masallaci babba irin wannan liman yana limanci wala wani lokaci sai limamin ya rakkanuwa duk masallacin ba wanda ya an cewa liman ya yi rakkanuwa wallahi na taɓa ganin wani abu a nan mtd na dawo daga ab wani lokaci sai na ga ana sallah ne fakin na yi alola na shiga masallaci liman ya sallama sallah an ƙare ta zuwa ni na miƙe ina cika rakawo'i da ban samu ba da ni da sauran waɗanda muke masulukai mutane fa sun watse halli man shi ma shiga cikin motoci kawai ya ra'ata ba harkan gawai shi sai wasu mutane suka zo suna gaddama sallan nan fa raka uku akai ai na kamar raka uku akai eh to ni ma fa kam na kamar raka uku akai Da abubuwa ya shiga rikici sai kuma aka je aka samu liman can a rumfar kuma aka aka ce to kai fa liman raka a uku akai to ai ni ma na saurari a yi tasbihi ne da dai na ji shiru <laughs> shi ne ba aka dawo to ya za a yi ya za a yi shi ne sai wasu suke nuna ne na kare sallah sai yi kuma to yanzu ya za a yi to <laughs> kaga abubuwa duk alamar rashin tsumani ne wato rashin khushu'i har ma mutane kowa yana san yana tunakayya mai mota yana tunanin an fara ciniki ba a karkare ba da an kare ai zan ce mishi sai na sai na dora kara miliyan 500 ai in bai kara ba zan sai da ba kuma duk sallah yake yi kaga shine rashin khushu'i abinda littafin da yake so ya mai da hankali ya karanta da muke so a gurguje jama'a as-salisa yace ma'al waswasati wal afkar tare da wasu wasi da tunane-tunane a salisa man hafaza ala kutudiha wa arkaniha wa jahada nafsahu fi dab'il wasi, wal afkar akwai wanda yakan samu daman kiyaye dokokin sallah da rukunanta yakan dankwafar da zuciyarsa wajen ture duk wani tunani da duk wani wasi fago mashgulun bi mujahadati aduwihi ya shagaltu da yaƙan abokin gabansa shedan Allah ya sirika salatahu don kai sace masa sallah fa huwa fi salatihi waje fi salatin waje hadi gashi sallah yake amma kuma jihadi yake yana yakan shedan kar ya ribaci zuciyarsa ya hana shi nasuwa a sallarsa arabi a nau'in mutane da hudu man idza qama ila salati akmala huquqaha wa arkanaha wa hududaha akwai wanda yakan cika haƙoƙin sallan da rukunanta da iyakokanta wastagraka qalbahu mura'ati hududiha yakan nitsar da zuciyarsa wajen kula da iyakokin sallah da dokokinta wa ha da haƙoƙin sallar li Allah ya fi a shay'an minha dan kai ya tozarta komai na sallah bal hammuhu kulluhu masrufun ila iqamatiha gaba ɗaya himmarsa mai da hankalinsa shine so yake ya tsayar da ya tsayar da ita sallar kama yan bakai kamar yadda ya kamata wa ikimaliha wa itimamiha ya cika sallar ya tabbatar da cikanta ƙadistagraka kalbuhu sha'anar salati zuciyarsa ta cika da al'amarin sallah wa ubudiyya wa ubudiyyati rabbi ko ubudiyyati rabbihi tabaraka wa ta'ala da kuma san bautawa ubangijinsa mai girma da daukaka biya a cikin sallar alhamisa na biyar na ƙarshe man idza kama ila salati akwai wanda in ya miki zai yi sallah kama ila haka zalika to yakan tinkari sallar da abin da ka ji dintan a baya na kula da dokokinta da rukunanta da ka'idodinta da yakan shedan walakin ma a haza kada a hada kalbu kalbuhu wa wada'ahu bayna yaday rabbih azza wajal tada kuma ya kama zuciyarsa ya dora gaban Allah fa abinda take hangowa ko hararowa sai Allah naziran bi kalbihi ilayhi zuciyarsa tana hango masa kamar ga Allah nan a gabansa muraqiban lahu yana kula da al'amarin ubangijinsa yana hangen kaman ga Allah nan a gabansa Allah ya sa masa ido yana lura da yake sallah kun gane ko shine ka bautawa Allah kaman yana kaman kana ganin sa in kai ba ganin sa shi yana ganin ka ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka mumtali'an min mahabbatihi wa azmatihi ya cika zuciyarsa da kaunar Allah da girmama Allah ka annahu yarahu wa yushahiduhu yadda ka san yana ganin Allah kullu kullu ware waje gashi wa qad mahallat tilkal waswata irin wannan tilkal waswas dukkan waɗannan waswasan gaba ɗaya sun gushe wal khatarat dukkan wasu abubuwa da ke ƙasa masa ke tsosanuwa masa a zuciyarsa da kirfe-kirfen zuci duk ya kyala wannan a wato hajabuha baina kuwa baina rabbi haka duk wani kariya da zai shiga tsakanin shi da ubangijinsa ya cire shi ya zama direct yana kwantak ne da Allah direct fa hada wato baina kuwa baina gairiki fi salati a'zamu mimma baina samai wal ard to haka irin wanda yake sallah irin wannan tsakanin shi da wadda ba irin wanda yake yi ba tazarar kaman sama da ƙasa ne wa za fi salatihi mashghulun bi rabbihi azza wa jalla qariru al bihi to wannan kaga a sallarsa ya shagaltu da al'amarin ubangijinsa shi kada yake tunawa yana samun natsuwa da farin ciki an gane da hasken ido kan wannan na taɓa karanta wani abu cikin manyan malamai da aka yi a kano akwai wani malami cikin malamai na da wadda yana cikin sallah sai sarkin kano ya fita an gane ko an faɗi sunan sarkin a karatun to sarkin kano zai tafi anguwa amma ana hura tarewa ana kiɗa da sauran kayayyaki na kaɗe-kaɗe da bushe-bushe da ake yin masarakuna ta shi kuma wannan malamin yana sallah tare da matarsa yana gaba tana baya suna sallar nafila suna yin tsaye daga cikin salloli sai sarkin kano ya fita na wancan lokaci na manta sunan sarkin ne da na faɗa muku amma ku samu littafin kaifa ba zakata na malam aminu kano sai ya zo zai wuce shi wannan sarki ana kaɗe-kaɗe matan sai ta ji wannan kiɗan sanda suke sallah sarki zai fita to can zuwa yamma suna zaune shi da malamin da matarsa sai ga wannan kiɗa da sarewa sarki ya dawo ta ce to sarki ya dawo sai shi malamin ya ce zai fita dai ko su baka ji fitan shi faɗa zama na sallah kika ji shi har kika ji wani abu kina sallah ta yi ki zaki sallah <laughs> ku karanta kai littafin kai mazakata na mala aminu kano ya ce ya za a yi kina sallah har kunninki ma iya jin wani abu ai ana so da jinki da ganinki da tunaninki da komi ya sulu ga Allah ta'ala saboda ɗabi'an ɗan adam in hankalinka ka san ba haushe kan ce hankali ke gani ba idanuwa ba in ka mai da hankali kan wani abu to la'alla sai a faɗo ta magana ma wallahi baka ji abin da aka faɗa ba saboda ka mai da hankalinka hankalinka na kan wani abu sai wani abu ya zo ya kitta ta gabanka sai aka kaman ka ganshi. shi amma wallahi ba gan shi ba saboda me ka mai da hankalinka gaba ɗaya kan wani abu sai ce to ai ana so in zaki sallah ne da tunaninki da hankalinki da jinki da ganinki duka ki mai da shi gaban ubangijinki ya aka kika ji wannan kidan da wannan sarewa ta kike sake sallah to kaga wannan wato kamar kamar wato yana nuna sai khushu'i karfin khushu'i na malaman manada a nan Najeriya kuma akan wallahi musta'an falqismul awwal abu. ina na farko din wanda aka ce shi kan in zai sallah shi dai ya miƙe yana sallah an gane ko amma ya zalunci kan shi tunda bai cika alwala ba bai kula da lokacin sallar da ka'idojinta ba da rukunnanta to wannan ka zama mu'aqab za a yi masa hukuba ran gobe alkiyama wasani muhasab shi kuma na biyu wanda yake kula da lokaci da ka'idojin sallar da rukunai da alolanta sai dai kuma ya bar shedan yana wasa da zuciyarsa yana sa masa tunani ya kawo mashi wannan ya kawo masa wannan alhalin yana cikin sallah to shi kuma wannan kan za a yi masa kitabi abin da yi na daidai a biya shi wanda a biya shi da lada wanda ya na ba daidai ba nan kuma a yi masa ukuba a kansa wasalisu almukaffiru anhu shi kuma na uku wannan ana sa ran Allah ta'ala ya yafe masa Shi ne wanda ya kula da dokoki da ka'idojin sallah kuma ya koru wasu wasi yi bai shaidan ya yaƙi ainihin zuciyarsa ba yana sallah kuma yana fada da shedan to na ana tsaron Allah zai yafe Wa warabi'u shi kuma na kudu ne wanda ya tashi yana sallah ya cika haƙoƙin sallan da rukunanta da ka'idojinta zuciyarsa gaba ɗaya ta nade kan abin da ya shafi ubangijinsa kaɗai. mun gane ko to wannan musabun za a ba shi lada cikakken lada zai samu shi wannan samu cikakken lada shine mai samun ladan gomin gaba daya a hadisin da muka ambata da su wal khamisu shi na biyar muqarrabun min rabbih shi wannan kam ya ma wuce lada bayan an bai cikakken lada kuma ana sa ran Allah zai kusantar da shi gare shi ya rika taimakon shi li'anna lahu nasiban mimman ju'ilat qurrata mimman wato mimman ja'alat qarrata ainihi fi salat mimman ah, mimman ju'ilat qurratu ainihi fi salat da yana da kaso na wanda na wanda ya suka sanya haske wato farin cikinsa a sallah faman qarrat ainihi fi salat bi salatihi fi dunya duk wanda idan sai rika duk wanda yake jin dadi in yana sallah to qarrat aynuhu bi qurbihi min rabbih azza wa jalla fil akhirah duk wanda yake jin dadi in yana sallah bai tuna kowa sai Allah to ana sa ran Allah ta'ala zai kusantar da shi gare shi rango ba alkiyama sai zanto kuma a rango ba alkiyama nan ma zai yi farin ciki wa qarrat aynuhu fi dunya anan duniya ba wato sa zai yi haske zai ji dadi wa man qarrat aynuhu billahi qarrat bihi kullu aynin ko kullu ainin duk wanda yake jin daɗi saboda Allah in yana addini daɗin ibadan yake ji kamar misali kaga da wuya mutum ya ce yana tafiya da irin kuɗi dan kasuwa ana ta ciniki ana ta ciniki ana ta cin riba kaga dan da yake ta irgan nan me yake ji <laughs> na daɗi yake ji daɗi yau miliyan ɗaya sun shigo gobe dubu ɗari biyar jibi dubu ɗari bakwai da hamsin gata miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar to shi bai kima kullum ya ta ninka shi ne ta irga abin shi yawa sai ji kamar ya taki arfa bal ya wuce takan arfa kuɗi ne ba mun gane da kyau to haka ake son mummuni in yana sallah yadda ka san yana irga kuɗi kuɗinsa da Allah ya bashi to duk mutumin da yake jin irin wannan daɗin to wannan jin daɗin zai bi shi har rango ba alkiyama zai ji daɗin an gane ko wa mallam tuqirru ainuhu wanda idan sa bai haske ba billahi ta'ala saboda yana bautawa Allah bai jin dadin bauta na dan dole yake sallah taqatta'at nafsuhu ala dunya hasarat to zaka zo ka cin masa sanda zuci sanda ransa zai fita a nan duniya zai fita yana mai takaici an gane ko wannan karatun duka karatun ibnu al-qayyim ne a cikin littafin al-wabil as min al-kalimit a shafi na arba'in. wa a ƙarshe as'alullah azza wa jalla an yaj'ala lana min al-khashi'ina muna roƙon Allah ya sanya mu cikin masu samar da natsuwan zuci in za mu yi sallah wa an yatuba alaina ajma'ina Allah ta'ala ya sai an yi a hankali an gane ko Allah ya mana Umar dan Khattab kan ka'idan faɗin Allah ta'ala wala uqsimu bin nafsil lawwama ana son kai dan adam ka rika zargin kanka Umar yana zargin kan shi yace shi Umar yace wallahi wani lokaci ina so in aika mayaka in tura su su tafi yaki kasa kaza dan aje a buɗe gari kaza da musulunci yace sai in ta tunanin wa zan sa komanda in kawo wannan in ce kai bai cancanta ba in kawo wannan ya ce ta abuwa sai in kasa tunanin da ya dace amma ya ce ina shiga sallah ta na fara sallah wallahi sai in ji wani sabon tunani kawai ya zo ma wani a wuri kaza ya dace in shi wani ya tsaya daidai wuri kaza wani ya tsaya daidai wuri kaza ya ce kafin in gama sallah duka sai in gama kikkiyar ba inda zan yi da kowa umar yana zargin kai shi me yasa yake haka yau dama mun dan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya faɗi musu ya faɗa wa sahabbai mu ma mun gadi wannan zancen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce bawa in ya miƙe yana sallah to a ko ni shedan ana ce masa hindibu sai yazo ya ce da shi uzkur kaza uzkur kaza ka tuna kaza kai tunani kan kaza kai tunani kan kaza ba zai kyale ka ba har sai ya riki ka hatta lata da rikan sallah har sai ka gane ka rasa gane sallah raka'a nawa ne ba kai to yi khushin dubu ɗin shine anan wurin za a karantar da mu yadda za mu yaƙe shi in mun zo za mu yi sallah mu rika natsuwa mun san raka'a nawa muke mun san yadda sallah take gudana muna ganin ga mu ga ubangijinmu muna bauta masa amma kurakure da muke yi na tuntuntuni a sallah Allah ya fi mana wa an yajziya bil khairi kullu man askama fi hadhihi risala duk wani wanda ya bada gudunmuwa wajen bayyana wannan littafin Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi wa an yanfa man qara'a fiha Allah ta'ala ka amfana da duk wanda ya karanta wannan littafi na Abdul walinqisa Allah ka amfana da shi ya Allah ka amfane mu da wannan littafi walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halitta to jama'a nan ne karshen karatun mu na yau sai in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe sai mu tashi bahasun muhtasarun fil khushu' muna fatan duk abin da muka faɗi ya zanto dini Allah ta'ala ya ba mu lada a kansa abinda ba kuskure kuma ubangiji ta ala muke roƙo ya yafe mana Allah madaukakin sarki ya ƙara mu rayuwar mu albarka Allah ya zaunar da mu lafiya yan kasuwar mu Allah madaukakin sarki ka biya bukatun su Allah madaukakin sarki ka sa albarka a kasuwancin su tsautsayi da asara Allah ta'ala ka raba raba ta da kasuwancin su Allah ta'ala ka kiyaye musu dukiyar su Allah ka sa albarka abinda suke juyawa Allah ka ta'ala ka sa albarka a dukiyar yan kasuwar mu manoman ma Allah ta'ala ka sa albarka a nomansu Allah madaukakin sarki ka babu damuna mai albarka ma'aikatan gwamnati ya ubangiji ala ka sa albarka a aikin gwamnatinsu ya Allah madaukakin sarki ka dauka su bisa aikin gwamnati Allah ta'ala ka azarta su da halal dukkan wanda yake wata aiki na hannu yana wata sana'a na hannu wala Allah injiniya ne mai gyaran babur mai gyaran mota mai gyaran janareta mai gyaran waya dukkan wanda ke wata sana'a ta hannu Allah muna roƙonka Allah ka sa albarka a sana'arsa Allah ta'ala ka sa albarka a sana'arsa Allah ta'ala ka rufa masa asiri cikin sana'arsa Allah ta'ala ka biya mana bukatun mu duniya da lafiya. ya Allah ta'ala muna roƙonka dukkanin mu nan duk wanda yake da wata buƙata ya ubangiji ta'ala Allah ka biya masa sa ta alkhairi duk wanda yake da wani buri na alkhairi Allah ka cika masa duk wanda yake da wani buri na alkhairi Allah ta'ala ka cika masa ya ubangiji ta alaka zaunar da mu lafiya a wannan gari matasan mu a wannan yanki na tudun jukun da sauran garuruwan musulmi ya ubangiji ta alaka sa musu albarka ya Allah ta alaka sa matasan mu albarka Allah ka sa matasan mu albarka a rayuwarsu ya ubangiji ala muna roƙar ka sunayen ka tsarkaka da sufufun ka kyawawa Allah ka sa wa ƴan matan mu albarka ya Allah ka azarta ƴan matan mu da mazaje na gari ya Allah ka azarta ƴan matan mu da mazaje na gari ka azarta samarin mu da mataye na gari ya ubangiji ta'ala ka biya bukatunmu ya Allah ta'ala ka biya bukatunmu da bukatun waɗanda suke neman addu'a wajenmu ya Allah ka biya bukatunmu duniya da lahira Allah ka rufe asirinmu Allah ka raba mu da talauci Allah ka raba mu da talauci Allah ka wadata mu da halal Allah ka wadata mu da halal Allah ka wadata mu da halal Allah ta'ala ka ba mu ilimin addini mai amfani Allah ka ba mu ilimin rayuwa mai amfani Allah ka ƙara mana ilimi mai albarka mai amfani ya ubangiji ta'ala Allah ka tsare mutuncinmu Allah ka tsara mutuncin Allah ka raba mu da abun kunya Allah ka tsara mutuncin Allah ka raba mu da abun kunya ya ubangiji ta Allah Allah ka tsare mana mutuncin Allah ka tsare mana mutuncin Allah ka raba mu da mugunci da mugun gari ya Allah muna roƙonka ya ubangiji ta'ala muna tawassuli da sunayenka tsarkaka da sokkokin ka kyawa ya Allah dukkan marasa marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya marasa lafiyar mu Allah ta'ala ka ba su lafiya ya ubangiji madaukakin sarki Allah ka zaunar da kasan mu lafiya Allah ka zaunar da kasanmu lafiya ya Allah ta'ala ka zaunar da mu arewacin Najeriya lafiya ya Allah ta'ala ka raba mu da yan kidnapping ka raba mu da shirin yan kidnapping ya Allah ka kawar da kidnapping a arewacin Najeriya Allah ka tsarkake kasanmu daga dukkan ta'addanci ya Allah shugabanninmu ya Allah ka masu jagoranci ya ubangiji ta'ala ka masu jagoranci kan abin da kake so ka yarda da shi ya Allah ta'ala muna roƙonka Allah ka kinsa shugabanninmu mu. ka wa shugabanninmu ƙaunar mu ya ubangiji ta'ala ka zaunar da mu lafiya ka taimaki shugabanninmu kan abin da kake so ka yarda da shi ya Allah shugabanninmu na addini Allah ka taimake su ya Allah shugabanninmu na addini Allah ka taimake su ya Allah ka saka wa mu da alkhairi Allah ka saka malamanmu da alkhairi iyayenmu Allah ta'ala ka ba su lafiya iyayenmu Allah ka ka ƙara musu lafiya Allah ka saka mu iyayenmu da alkhairi Allah ka saka mu iyayenmu da alkhairi ya ubangiji ta'ala Allah ka biya bukatun iyayenmu Allah ka saka yawa iyayenmu da alkhairi Allah ta'ala ka ba su lafiya ka cika bururukansu ya ubangiji ta'ala zurriya ƴaƴa maza da mata da ka ba mu Allah ka shirya mana Allah ka shirya mana mu maza da mata Allah ka shirya mana mu maza da mata Allah ka shirya mana mu maza da mata Allah kuma an ta'amarta na bi du'a'ika ko atta na bi ijabatika faqad ja'una kama amarta na fa atina kama wa atina ya zaljala wal ikram rabbi qasim lana min khajatika ma taqul bi bainana wa bain ma'atiyatika wa min alqini ma tuballighuna bihi ila jannatika wa mati'na Allah bi absarina wa asma'ina abada ma abqaitana waj'al kull waritha minna waj'al fa'rana ala man dhabrana wa ansurna ala man adana bi rahmatika ya arhamar rakimin ya rabbal alamin اللهم اجعل لقمر الحسين مخرجا اللهم اجعل لقمر الحسين مخرجا اللهم انقذ قمر الحسين من يد الخاطفين اللهم انقذ قمر الحسين من يد الخاطفين اللهم انقذ جميع المختطفين اللهم انقذ جميع المختطفين عن يد الخاطفين عن يد الخاطفين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انقذ جميع المختطفين من يد الخاطفين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم احفظنا في ديارنا واحفظنا في شوارعنا واحفظنا في كل مكان اللهم اعصمنا من اللهم اعصم طريق ابوجا من كدونا الى ابوجا اللهم اعصم طريق ابوجا من شر الخاطفين والمختطفين من شر الخاطفين والمختطفين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين Thank you. كيف أنتم؟ أهود إن شاء الله أنا ما أريد